Karfe biyar da minti arba'in da biyar studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kanun labarun za ku yi cewa kwali dubu shida na tabar Oris ne da ta kai darajar kuɗi miliyar uku na sefa aka kama a doso. Mutane miliyan uku ne suke cikin barazanar faɗawa matsalar karancin abinci a wannan shekara a cewar ƙungiyoyin bayar da agaji. a rahotonmu na musamman za ku ji hukuncin da aka yi wa kawali tanadi a shari'a to yanzu ga labarun dalla-dalla A yau ne ya kamata a yi shari'a ɗan jarida mai binciken kwakwaf kuma editan jarida Evenema Musa Akhtar da ya ɗaukaka ƙara sai dai shugaban kotun ya ɗage shari'ar sai tara ga watan Oktoba mai zuwa. A cewar Musa Akhtar da lauyansa ana tuhumar sani saboda ya ambaci sunan wani a harkar almudahana a ofishin ministan tsaro a shari'ar farko dai an yanke wa musa aksar hukuncin tara na jika 200 da kuma biyan mutuna miliyan 1 na sefa saboda ya bata masa suna Fiye da kwali dubu shida na tabar sigari mai suna Oris ne da ta kai darajar kuɗi miliyar uku na sefa jami'an ofishin ministan kasuwanci da jama'an tsaro na doso suka kama. alkash alhada ministan kasuwanci ya ce lalle wannan kamen yana da matuƙar tasiri ga tattalin arzikin ƙasar nijar a hirarsa da ausi abdulrahman. Mun zo tare da takwarana na ministan kiwon lafiya don mu gani da ido kamun da aka yi na fiye da karto dubu shida na sigari mai ɗumbin yawa kuma abin daban mamaki wanda darajar tashi ka kai fiye da miliyar uku kuɗin sefa. Wannan aikin ya samu ne bisa jan ƙoƙarin dukkan waɗanda suka sa hannu aka yi wannan kamun da suka kama muna har aka samu aka damƙe wannan kayan wanda yake da muhimmanci sosai euh, saboda euh, yana da ƙazamin euh, tasiri mai yawa kan tattalin arzikinmu. elle a euh, beaucoup d'implications sur euh, notre économie. Yin adalci da kare yara daga aikin ƙarfi da ake saka su shine taken ranar yaƙi da saka yara aiki a Nijar da yawan yara a yau ana saka su cikin aiki da ke kawo musu tarnaƙi a karatunsu. Muhammadu Musa shugaban ƙungiyar ta ƙasa a hirarsa da Habibu Garba. La Convention 182 yarjejeniya mai lamba 182 bisa kawar da kazamin aikin da ake sa yara ya zayyana yanayi hudu da ya kamata a tsaida bautar da yara sa yara karuwanci sa yara ayyuka mara kyau sai a ƙarshe sanya yara ayyuka masu haɗari yaro shine duk wanda shekarunsa ba su kai shekara goma sha takwas ba a wanga makon ma mun fuskanci wani yanayin yi wa wata yarinya fyaɗe a unguwar basora muna tambaya ga ƙasar Nijar an tana iya girka wata majalisar ko dole bisa 'yancin yara da ta kokarta ta girka ta don ko ta hanyar irin wannan hukumar ne ake iya samun tsarawa bibiyar jagoranci da tallafawar don ya zan kan aikin da suke su lissafa da shi kuma su san ana sa musu ido ana sauraron su ana karanta su kuma ana iya kiransu a tambaye su. Ƙungiyar INDT mai kula da shashanci da kuma rigakafi a kan kashe-kashe sun shirya wani taron ba da horo a gaya a ƙarshen mako ga ƙungiyoyin da ke da hannu wajen kare haƙƙin yara. Mustapha Kadum shine shugaban wannan ƙungiya ta INTD a hirarsa da Fadel Alu. Qu'on Mun haɗu ne don mu tattauna dangane da aikinmu dangane da matsalolin da suka adabi garin Gaya. Duk masu ruwa da tsaki baki ɗaya sun gane cewa akwai abubuwa da yawa dangane da kariyar yara masu kai da kawo. Mun kuma taɓo wasu batutuwa dangane da yaro. Duk wanda ya yi zancen kai da kawo ya kawo maganar motsawa. yara ne da ke tafiya daga wani yanki zuwa wani, daga wani gari zuwa wani, daga wata ƙasa zuwa wata. Mun ba da shawarwari kamar da farko a haɗa kai a yi aiki tare, a kaddamar da ayyukan waye kai su duba su ga waɗanne ayyuka ne za su yi a zahiri. Wato a aiki tare. Ƙungiyoyin ba da agaji sun sha hankalin abokanin hulɗa masu hannu da shuni domin rigakafi a kan haɗarin matsalar karancin abinci wanda zai iya shafar mutum miliyan uku a wannan shekara saboda rashin abinci da kuma hauhawar farashin abinci. Muhammad Shikawi wakilin waɗannan ƙungiyoyin ba da agaji a hirarsa da Al'amin Washar. manufar wanga taron baiwa 'yan jarida labari shine sa kira ga dukkan masu ɗaukar mataki abokanan hulɗa masu zuba jari bisa wani yanayi wanda zai iya kasancewa mai tsanani idan ba a tanada ba fiye da mutum miliyan uku 'yan Nijar za su kasance cikin rashin samun abinci nan da 'yan watanni masu zuwa lokacin shigar kakar damana wanda ya zo ƙarshen katifin cimakar shekarar bara zuwa girbin damana da ta shigo bana yanayin zai fi sa damuwa sosai saboda shekarar 2022 shekara ce da damana ta yi kai wanda ya kai har abincin ma da aka samu katifun shi bai isa ba kuma ga yara ta da matsaloli da dama kamar misali cikin yankin tilaberi yau da 'yan shekaru game da tashin hankalin da ke akwai al'ummomin sun kasance cikin rashi sun baro dukiyoyinsu sun kasance dogara ga taimakon agaji kiwon lafiya samun abinci wurin zama da hukumomin agaji ke kai musu Al'amarin yanayin tafiyar damunar shekarar bana yana ci gaba da bunƙasa a yankunan jihar Zandar a cikin gundumar magarya misali a cikin garuruwan noma 529 garuruwa 431 suka yi shuka kwatankwacin kashi 81 cikin 100. Ƙarin bayani tare da daraktan noma na gundumar magarya a hirarsa da Zara Bukar. pour cette campagne on peut dire que c'est à un bon démarrage game da wagga damanar ana iya cewa an samu somawa mai kyau Kun watan mayu komin din tsatsunburin an samu garuruwa 37 da suka yi shuka Komin bakwai gare mu garuruwa noma 529 zuwa ranar yau gari 431 suka yi shuka kaso 81 cikin 100 sauran kaso 19 cikin 100 gari 98 ke jiran su yi shuka farko a fuskar komin komin a komin din magarya cikin gari 155 akwai 120 da suka yi shuka. Bande gari 87 69 sun yi shuka. A Ɗanciyau 62 17 sun yi shuka sauran 45. A Faya gari 35 dukkansu sun yi shuka. Tsatsunburin gari 80 sun yi shuka. Yekuwa gari 45 duk sun yi shuka. Washa gari 65 duka sun yi shuka. Kwamin uku ne suka yi saura suka kumshi gari 98 da muke tsaron kwanaki goma na farko na ga watan Yuni za su samu yin shuka su. Hanyar Adarbi sanat Tigidit mai tazarar kilomita 90 za a gyara ta da kuma hanyar Tigidit Agades a wa'adin shekaru uku a cewar daraktan gine-gine na jihar Agades. An hannanta wannan aiki ne ga wani kamfani na China da zai soma nan ba daɗewa ba. Abubakar Burema a hirarsa da Musa Maman. aura la réhabilitation de Adar Bisnet jusqu'à Tigidit. Za a sake inganta hanyar Adar Bisnet har zuwa Tigidit gaba daya kilomita 90 kuma daga Tigidit zuwa Agadez za a kula da ita tsawon shekara takwas. Wani kamfanin China ne zai zartar da ayyukan. Kenan matsalar mamayar rairai na kan wannan hanyar za ta kare. Ranar 15 ga watan Maris 2023 ne aka bada kwangilar kuma 20 ga watan Mayu 2023 aka ka saka karɓar gudanar da ayyukan. A ranar yau kamfanin na nan yana kawo kayan aikinsa don ya girka sansaninsa a darbi sana domin ganin an gagauta ayyukan. Tsawon wata shida za a zartar da wa'annan ayyuka. Jimillar kuɗi da za a zuba ya tashi fiye da miliyar 38. Mutane hudu suka rasa rayukansu hudu suka jikata shida suka yi shida aka yi awon gaba da su shine harin da 'yan bindiga suka kai ga waɗansu matasa mafarauta a Gabi a ranar Larba a cewar magajin garin gabi matasan sun haɗu ne inda suka je farauta sai dai suka fada hannun 'yan ta'adda a iyaka da najeriya ado jariri magajin garin gabi ya yi wa muhammad mamman ƙarin bayani ta waitarho Magsha karfi na ƙauyukan da ke kan iyakoki ne suka haɗu suka je farauta sun ƙetare iyaka sai bandunawa suka kai musu hari a daidai kilomitar ɗaya zuwa biyu mutum hudu suka rasu hudu suka ji rauni sun tafi da mutum shidda amma ɗaya daga cikinsu ya samu ya kubce dukkan waɗanda suka ji rauni an kai su asibitin maraɗi su kuma waɗanda suka rasu an yi jana'izar su har yanzu dai lamarin yana matuƙar ba da damuwa amma in ba wannan ba an samu wajen watanni shidda zuwa bakwai wata matsala irin wannan ba ta faru ba amma ko wannan karon ma saboda matasan sun ƙetare iyaka ne da sun tsaya cikin kasar mu da watakila ba a kai musu wannan harin ba. Dalilin nasarar da ta samu a ranar Asabar a gaban abokanin wata na bugun daga kai sai mai tsaron raga is guard national ta doke is Duan inda ya bata inda ya baiwa is guard national damar zama zakaran kwallon kafa na cin kofin ƙasa a karo na 48 bayan kofin da suka samu har da miliyan 20 na sefa muna ƙara kwatanta muku a karo na uku ne da wannan kwalab take cin wannan kofi na mata a tarihin su a shekara 2007-2008 da kuma 2023 To yanzu kuwa sai a gyara zama domin jin babban rahotonmu aikin kalawanci ko kuma saka wani ya aikata lalata laifi ne da aka yi tanadin hukunci a ayar doka ta kundin hukunta manyan laifuffuka aiki ne na ingiza wani ya aikata lalata ko shiga karuwanci da aka tanadi hukuncin shari'a a kan mai wannan aikin. Metir Ali Musa jami'in shari'a ne a babbar kotun ta Agades a hirarsa da Anise Karim. Le code pénal nigérien a son article 292, 93, Kudin hukunta laifuka na Nijar a ayoyin dokar sa mai lamba 292 da 93 da kuma 94 ya yi magana kan tura wani zuwa lalata ko karuwanci. Laifi ne da ke da alaka da tabi'o'i. A ayar doka mai lamba 292 an yi zancen wake iya zama kawali ko kuma mai ake nufi da kawali da kuma hukunce-hukuncen da aka tanada. Shi dai wanda ake kira kawali mutum ne da ke taimakawa ko kuma yake kare aikin karuwanci da wani ke yi ko kuma ta wata ta hanya yana cin ribar karuwancin wanda da gangan yana rayuwa da wani mutum da ke karuwanci ko kuma yake da alaka da mutum daya ko mutane da yawa masu yin karuwanci tare da samun amfani da fi karfin yanayin rayuwarsa da kuma ke ɗaukar mutane don su yi karuwanci ko kuma ke kulla alaka da ai karuwanci ko kuma ya zama mai shiga tsakanin mutanen da ke karuwanci sannan ta hanyar barazana ya juyar da hankali ya yi matsin lamba ko kuma yake min duk wata hanyar da ke kawo cikas ga ayyukan kula taimako da kuma sake karantarwa da ƙungiyoyi ƙwararru ke yi don mutanen da ke karuwanci ko kuma suke cikin haɗarin faɗawa cikin karuwancin kiri da kiri duk mutumin da ke taimakawa don wani ya yi karuwanci shine ake kira kawali metr a yau ana iya samun halayen kawarci a niger partout. Eh akwai su sosai ko ina har ma anan Agadez hatta ma da waɗanda ke ba da dakuna haya don ai karuwanci kawallai ne ko kuma suke shiga tsakani don karuwai su yi aikin su ana ɗaukar su a matsayin kawallai akwai su da yawa anan Niger. To wani irin hukunci ake wa wanda ya kawarci? Les peines sont légion, le proxénète est puni. Hukunce-hukuncen suna bin juna. kawali ana yanke masa hukuncin zaman kaso na watanni shida zuwa shekaru uku da kuma tarar jika hamsin zuwa miliyan biyar na sefa wannan shine hukunci na farko na baki daya da aka tanada amma hukuncin na kasancewa zaman kaso na shekaru biyu zuwa uku da kuma tarar jika hamsin zuwa miliyan biyar ne idan laifin an aikata shi ne akan yaro ko kuma aikata shi tare da barazana matsin lamba amfani da mukami ko kuma fyaɗe kuma wanda ya aikata laifin da ma'aifin mutum ne ko kuma mai gidansa ko kuma yake cikin rukunin da ayar doka mai lamba 285 ta yi magana a kai ko kuma ya kasance aikata laifin akan mutane da yawa hukuncin yakan tsananta idan ya kasance yadda na zana eh, To madalla masu sauraron mu karshen labarun kenan yanzu kuwa sai a ƙara gyara zama domin jin labarun zabarmanci tare da Musa Hassan a kasance lafiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.